Wasu rahotanni da muke samu yanzu-yanzu a jamhuriyar Nijar inda muka samu labarin cewa Gwamnati soja a jamhuriyar Nijar ta so sababbin motoci wayanda za ta yi amfani da su a cikin jamhuriyar Nijar da jirage marasa matuƙa wayanda za a yi amfani da su domin ƙara tsaro a cikin jamhuriyar Nijar. Kamar yadda labarai suka zo mana cewa inda wayannan jirage dai a jiya ne sun ka shigo cikin jamhuriyar Nijar domin a ƙara haɓaka tsaro da kuma kwanciyar hankali na al'umma waɗanda a cikin jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani dai wayannan sababbin motoci ne da jirage da kuma bindigogi wayanda za a yi amfani da su domin samun ƙarin samun kwanciyar hankali ta al'umma a jamhuriyar Nijar. Hakan ta sa sabuwar gwamnati wadda aka kafa ta fara saye-saye da kuma samun shawarwari da kasashe daban-daban wayanda take hulɗa da su domin ta ƙara samun girma ga idon duniya. Har yanzu dai magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Nijar bazum muhammadu su ma suna ta zanga-zanga domin cewa ba sa son wannan mulki na sabuwar gwamnati wadda aka kafa ta soja a jamhuriyar Nijar. Hukumomin kare haƙƙin ƙasa ta CNSP ta Jamhuriyar Nijar ta ce a gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed da kuma wayanda sun ka taimaka masa na cikin gida da kuma na waje. A halin da ake tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed yana cikin halin ahullahi kamar yadda labarai suka zo mana cewa za a gurfanar da tsohon shugaban ƙasar Nijar ne bisa laifin cin amana al'umma da ya yi a jamhuriyar Nijar.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 kamar yadda manema labarai suka bayyana ma 'yan jarida cewa wannan jirgin dai yana kwashe da mutum 171 hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar masu sintiri a cikin wannan ƙauye dai inda a yau ne ya samu yayi wani babban haɗari a jamhuriyar Nijar. Sai dai manema labarai sun jaddada ma al'umma jamhuriyar Nijar da cewa an samu al'umma da dama wayanda suka jikita a cikin wannan jirgi wanda ya yi aksidan a cikin wani ƙauye a jamhuriyar Nijar. Malam Nuhu Arzika, wanda kuka sani da gwagwarmaya a cikin waccan tsohuwar gwamnati wadda ta shuɗe a jamhuriyar Nijar, inda a yau ne muka samu labarin cewa an naɗa shi shugaban majalisa mai ba da shawara wajen gwamnatoci, kamar yadda labarai suka zo mana cewa inda Nuhu Arzika kun ji kwana biyu dai bai yi magana ba dangane da wannan lamari wanda ya shafi rikicin jamhuriyar Nijar da kuma ƙungiyar ECOWAS, inda a yanzu ne muka samu labarin cewa Malam Nuhu Arzika ya kasance bai da lafiya ne tun kwanakin baya da suka gabata inda a yanzu ya samu lafiya kuma ya komo kan aiki nasa kuma yanzu an naɗa shi shugaba mai ba da shawara a cikin majalisa.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 tsohon shugaban ƙasar Nijar tun lokacin da aka yi mishi juyin mulki ba amshi wai shi ba wai shi tana ga hannun shi domin tattaunawa da abokan hulɗa da abokan harkokin shi na arziki kamar yadda labarai suka zo mana cewa inda sun bayyana wannan magana ne a yau cikin wata hira da aka yi da su a cikin gidan talabijin na ƙasa inda sun ka bayyana ma al'umma na jamhuriyar Nijar da cewa wannan wayar tasa tun lokacin da aka yi mishi juyin mulki tana ga hannun shi domin shi ma ya samu ya tattauna da al'umma wayanda suke harkoki da su a jamhuriyar Nijar kuma da na wajen ƙasar Nijar. Sun yi haka ne domin su hidda zargi ko kuma mutane su hidda zargin da ake son a yi musu ko dalilin kenan sun ka bar mishi waya shi domin shi ma shi samu ya tattauna da abokan hulɗa shi na arziki wayanda suke harkoki da su a yau da kullum.